أرد الرسول حقيقة تنكر الإعراض بالبهتان ودنا من الجبار جل جلاله ودنا إليك الرب ذو الإحسان والله قد أعطى الذي قد قلتم في ذلك المعراج بالميزان وإليه آه، قد عرج الرسول إليه ولين الله نتبس عرج الرسول من ذا الله يا هو حقيقة حقيقة يا هو دا جكينسا دارانسا يا هو لا تنكروا المعراج هذا كرية ونهوى بالبهتان ده كريم ranar a sa masa su su mu da safi la sun kirul mai yara da suri sai dai baitinsa zai kare bai cika ba wadana minal jabbari jalla jalaluhu ya yi kusa daga jabbaru Allah kenan mai girma da ɗaukarsa ودنا إليه الرب ذو الإحسان الرب ذو الإحسان الله ما يكون تتاوائي قصد شيشيبا والله قد أحصى الذي ما قلتم في ذلك المعراج بالميزان ما قال أمونا لازم الله تبارك وتعالى يا كددجي الذي قد قلتم وانه محمد wato mutum zai zauna ya saki bakinsa ya dinga magana ya dinga magana to Allah fa ya kididdige dukkan komai yanzu akwai magana mai kama da shi mutum zai zauna ya ya dinga magana idan ga magana wata rana sai ka ga gwamnati ta tattaro masa ga abin da kake za a bi suna da masu bi anata anata anata a tara magana kana shekara uku yanzu ana iya tattalo magana na da na yi tun da muka tare ana zuwa ƙarshe kuma matsala ɗaya za su tsaka a kan wannan matsala karatun ka na kaza ka ce kaza a kan wannan matsala karatun ka na kaza ka ce kaza a kan wannan matsala karatun ka na kaza ka ce kaza yau kuma ga abin da ka faɗi in ya yi daidai a'a ya samu saɓani sabanin na kuskure ne ko kuwa a ci gaban nazari na samu da ci gaban nazarin samu a da na yi kaza kamar ni da zama na tambayi a karatu kaza ka fassara da kaza a karatu kaza ka fassara da kaza kaga wani akwai adalci a ciki a tarkata a yi haka to yaya shi kuma Allah mai bi duka Allah na jinka ne ta ɓangaren da kai zalunci wanda ka zanta ka ce masa kaza ka ce masa kaza ka ce masa kaza ranar hisabin ka a kira wasu a cire masa hakkinsa ta bakin wancan lokacin da injiniya abun ya dame shi sai kuma na kaza ka zagi dan siyasa kaza ai soko ne ka ga abun da kike ka ji wancan da balle ita kuma mai shigo da ita matsiyaciya kaza ta ce kaza ta ce wai ita ma kaza kaza ce haka ta babbata wani gobe kiyama sai ga an haɗo ka da yar siyasa malam kake ko ko mutum kake ordinary in malam ne kace Allah ya gafarta malam me nayi maka kazan zage ni ya Allah da lo alayra ma zan magana malam da algarka ya ce min kaza ya ce min kaza ne ya ce ki ba ce ne ga min kada ita inda gaske ne karantarwa ne in karwa ne akai Allah ya sani in kuma kayan haka ne don ka motsan fata don ka yi menene ɗinka in ka ce ma ba ka ji Allah zai kariya ce ga yi nan a zuciya ka kaza ka yi mala'iku su ce tabbas mutum ya shiga takazan ba dan adam ne yi maka haka shekara ashirin da yanzu ana ya taro min karatu akan ba za su iya tara gaba ɗaya mai abu amma in matsala guda ce kayan maganan ta aure kaza kayan maganan ta aure kaza za a iya tara mana shekara guda Eh, kada warwara ko? eh to kaga irin wannan abu shi karan kansa ta da rikici ne tunda kaga ana kiran sulhu ya hana sulhu me haka ba abun arziki ba sannan kuma ya sake daga abun duniya ta je ta kuma duniya ta tsora a kai maimakon an manta da abun ya sake fama shi duk ba abun arziki ba wannan masu tuka da warware ka ce kowa ce maka a ah, kila kana zaune eh, shi kenan sai ka koma a yi sai ka koma kashi shiga siyasa sai a haɗo a wa'azinka da na dan kafin siyasa da na yanzu don a ce maka mutunci kaga ba a kallon alherin da kai sharrin ake kallo irin sa ne karatun hadisin kamar kamaru eh, khalilun makiru ina mai ne fassara khalilun makiru shi baban kamar shi wannan shi ne khalilun makiru yayin da yake karatu ana bin shi yanzu da yayin da ya shiga siyasa ana bin shi alherin duk da yi a karatu ba a yara shi alherin duk da yi a siyasar ba su ma san shi ba ba a yaƙa shi sai sharri wato kalilun makirin sai sai wannan fa ba san yi da wannan shi ne kalilun makirin a aikace practical mai wannan kasa tukka da warwara domin sharri sharri zai yi ta nan da in fita cikin izala ba za a ce ya fita cikin izala ba duk abin da ya aikata sharri ne kaga ba za su yaga ba to amma shi sharri yake kallo zagin da ya zagi shi yake kallo can kuma da ije saboda ya samu abin da zai warware shi zai ɗauko to wannan shi zai khalilun masu wadana min Jabbar ko na yi shi ya yi kusan da jabbar Allah fi mai girma da daukaka wadana a ilaihi rabbu dul isani ubangiji mai kyautatawa ya kusa da shi والله قد أعطى الذي قد قلتم أنا النكب في ذلك المعراج بالميزان يشير إلى أن هؤلاء ينالون من وإن القوم أنكروا عروج الرسول كالية هوان النبي لأنهم ينكرون علو الله فإذا أنكروا علو الله tsakanin lazima min zalika inkaru man ya alu ilaihi mai zuwa wurinsa za su tashi shi rau inkaru lowo man ya alu ilallahi kultum haya lan auka kadiban awil na'ira julam ya kul ila rahmat كلكم کم خیال کوکتے میرا جنن دا کئی ساچے ساچے خیالی نے کبنیا جی بجی او اکادی بکو کرے رہی نے اول معراج لم يحصل حاصل کو کتا کتا میرا جنن با آئیشی الرحمن هذه ثلاثة أقوال منها أنه معراج خيال ومن ذلك قول من قال إنه منام لما فرقي يجي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرش به حقيقة وإنما رأى في المنام مفركين يي أبتشي وهذه أكاذيب وذلك لأن من من قائدتهم أن العقيدة عقيدة لا تثبت بأخبار الآحاديث مع أن المعراج متواتر فمتواتر متواترين المعراج والقرآن قد دل عليه في سورة النجم وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرج إلى الرحمن وإنما عرج إلى السماوات وأما الرحمن فليس فوق السماوات فالعروج ليس إلى الله العروج إلى ما فوق السماوات زوها قابل لك سما سمي لكن ليس إلى الله وهذه ثلاثة أقوال قالوها من أجل إنكار العلو أي علو الله عز وجل نسأل الله العافية وإذا لم يكن فوق السماوات رب إن با مالكي أسمان سمي فأروج الرسول إلى غير الله هو منظم الله إلى غير الله ليشاهد مثلا السماوات وما فيها ثم قال نفهم أنكرت to yanzu dai mu in haka ne mu kwana ma a nan wannan za mu tsaye wallahu akbar eh eh to wannan karda ne ba na fassara ba kuma baiti ga guran da baiti idh kana ma fawqa as-samawati ula rabbun ilayhi muntahal insan خلاص أعمال القلوب وعليكم السلام